so masu kallon mu ni ne taku alfa charles borno ina so ne in yi tambaya akan wani abu wanda zai nishadantar da ku ya kuma sa mu yi dariya mu yi murmushi za mu ji meye ne amsoshin mutane a yanzu assalamu alaikum dai malam wa alaikum assalam dan na ina son in tambaye ka wani abu mana to Allah sa na sani ka dan juya kalli kamera za ka yi sadaukar soyayya kakan naira dubu hamsin eh ban gane ba za ka iya sadaukar da soyayya kakan dubu hamsin baka uban nan soyayya tana da daɗi shi kuma kuɗi yana da zaƙi ban fahimta ba me kake nufi don tambaya na muka ba an sa kan magana ne a ciki to ni akan dubu hamsin ai abin da ya fi soyayya ma zan iya sadaukar da shi saboda matan ga nan sun yi cib sun yi sauki ga nan burjik a gari dama mata har mun yi cib haka ne ke ni ba akan dubu hamsin zan iya sadaukar da soyayyar fati za ka sadaukar da soyayyar fati idan daga baya kuma ka ji ta yadda ta accepting ɗinka ne to a duk soyayya da nake mata bai kai soyayya da nake ma kuɗi ba kuma sannan matan ke ni ba ba ma dubu hamsin ba ba dubu ke ni a ba ko sisi ma zai zan iya sadaukar da soyayya wallahi tallahi soyayya da wahala ce Allah ya kyauta mm. na sallame ka za ka yi tafiya dan ban nan baki mana a sadaukar da soyayya ba wannan magana